sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci sittin sai kuma biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niya. ko kuma BOA afrik zango na 200.5 a kasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan hausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da asuba, Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis uku ga watan Janairu 2019 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Muhammad shugaba Donald Trump ya sake gayyatar shugabannin majalisa zuwa fada White House gobe Juma'a da nufin kawo ƙarshen rufe waɗansu ma'aikatan gwamnatin tarayya. rasha ta ba ofishin jakadancin amurka izinin ziyartar tsohon mayakin ruwan amurka da aka tsare bisa zargin leƙen asiri kana wasu 'yan majalisar birtaniya da kuma 'yan gwagwarmaya ƙasa da ƙasa suna neman hanyar tuntuɓar 'yan gwagwarmaya mata da aka ɗaure a ƙasar saudiya bisa zargin cin zarafinsu da ake yi da kuma gasa ƙuba a gidan yari. Kanin labaran kenan bayan labaran duniya za ku ji cewa yau kimanin kwanaki bakwai kenan da 'yan sanda suka zagaye gidan ɗan majalisar dattawan Najeriya, Sanata Dino Malayo, suna ƙoƙarin kama shi ko me masana shari'a suke cewa dangane da wannan lamari? ba wai don yan sanda sun ne mutum ya je shine kawai laifi ya tabbata a kansa ba bincike ne ake bukata a je a yi masa kuma kowane irin laifi ne ake zarginta da shi a bisa ga tsarin mulkin najeriya na sashi talatin da shida ana daukan sa ne lokacin bai da laifi wato accused person is presumed to be innocent until contrary Sai kuma hira da muka yi da wani mazaunin Amurka kan batun rufe waɗansu ma'aikatun gwamnatin Amurka da ya shiga rana ta goma sha biyu yau. sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. shugaban jam'iyyar republican a majalisa kevin mccarthy ya ce shugaba donald trump ya sake gayyatar shugabannin majalisa zuwa Fada white house gobe juma'a domin ƙara tattaunawa da nufin kawo ƙarshen rufe waɗansu ma'aikatan gwamnatin tarayya trump yana neman dala biliyan biyar na gina katanga kan iyakar da ke kudancin amurka bukatar da 'yan jam'iyyar democrat suka ki amincewa da ita an tashi zaman da aka yi tsakanin shugaba trump da kusoshin jam'iyyun democrat da na republican ba tare da samun ci gaba ba banda kawai niyyar da shugaba trump din ya bayyana ta ci gaba da tattaunawa kafin zaunawa da 'yan majalisar trump ya ce za a ci gaba da rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati har zuwa har iya lokacin da ta kama kakakin majalisa mai jiran gado nancy pelosi tana shirin gabatar da wani ƙuduri da zai ba da damar sake buɗe ma'aikatan gwamnati da zarar jam'iyyar democrat ta karbi rigamar shugabancin majalisa ranar alhamis mai zuwa shugaba donald trump ya ambaci ƙasar siriya da cewa ba wani abu ba ne illa yashi da mutuwa yayin da yake kare shawarar da ya yanke ta janye dakarun amurka daga ƙasar akan abin da ya kira yaƙe-yaƙen amurka da ba sa ƙarewa. shugaban kasar ya bayyana haka ne kafin taron majalisar zattaswa karan farko na wannan shekaran yayin da yake ganawa da manema labarai tare da sabon mukaddashin sakataren tsaron ƙasa fashanahan da ke zaune a hagunsa sun kuma bayyana abin da zai iya kawo saɓani tsakanin trump da manyan kwamandojin sojojin amurka dangane da tsarin amurka a gabas ta tsakiya da kuma kudancin asiya trump ya yi watsi da wata matsaya da ke cewa girke da karun amurka a syria zai taimaka a ƙasar da yakin basasa da ake na tsawon shekaru takwas ya lalata da kuma gwamnati da ke samun goyon baya daga rasha da kuma iran rasha ta ba ofishin jakadancin amurka izini ya ziyarci tsohon mayakin ruwan amurka da aka tsare bisa zargin leƙen asiri a cewar ma'aikata harkokin ƙasashen ƙetare ta ƙasar ajiyar laraba an ba da wannan damar ne 'yan sa'o'i bayan da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa daga brazil cewa yana jiran bayanai kan dalilan kama ba amurken With respect to uh, Mr. Whelan, who's being held uh, uh, uh Dangane da Mr. Whelan wanda ake tsare da shi muna kyautata zaton cikin 'yan sauyi ofishin mu zai iya ganin sa domin neman ƙarin haske. Mun bayyana wa rashi ƙararra cewa muna buƙatar ƙarin bayani dangane da zargin da ake masa. Idan kuma muka tarar tsare shin da aka yi bai dace ba, za mu buƙaci a sake shi ya koma gida ba tare da bata lokaci ba ranar litinin jami'an hukumar tsaron ƙasar rasha suka ce an tsare ba amurken ɗan shekaru 48 da aka bayyana da suna paul whelan ranar 28 ga watan disamba lokacin da yake leƙen asiri kuma ba za a ba umarnin gudanar da bincike sai dai ba su yi wani ƙarin haske a kai ba. amma kamfanin dillancin labaran kasan rasha tas ya ce welan yana fuskantar daurin shekaru 20 a gidan yari idan aka same shi da laifi to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya laraba cewa ya samu wata wasiƙa mai ma'ana daga takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Trump ya faɗa wajen taron majalisar zattaswa cewa mun kulle kyakkyawar dangantaka sosai, mai yiwuwa ne za mu sake ganawa. Trump ya bayyana haka ne kwana ɗaya bayan da Kim ya yi gargaɗi da cewa za su raba gari da Amurka idan Washington ta ci gaba da ƙaƙabawa bawa Koriya ta Arewa takunkumi da nufin raba gwamnatin sa da makaman nukiliya ƙarfi da yaji. Trump da Kim sun sa hannu a wata yarjejeniya da ba ta da madafa yayin ganawarsu ta tarihi a Singapore a watan Yuni. Sai dai tun daga wancan lokacin ba a sake samun ci gaba a tattaunawar ba, sabili da kin amincewa da abin da Pyongyang ta bayyana a matsayin neman da Washington take yi na raba ta da makaman nukiliya kafin taimata wani sassauci. Daga ƙarshe wani gungun 'yan majalisar Burtaniya da kuma 'yan gwagwarmayar ƙasa da ƙasa. suna neman hanyar tuntuɓar 'yan gugurmaya mata da aka ɗaure a ƙasar saudiya domin gudanar da bincike kan zargin cin zarafin matan da ake yi da kuma gasa musu ƙuba a gidan yari ƙasar saudiya ta ɗaure fiye da mata goma bara galibi waɗanda suka yi gangamin neman 'yancin tuka mota da kuma kawo ƙarshen tsarin da ake yi an saki waɗansu da daɗewa ko da yake an dage wannan dokar hana tukin har zuwa yanzu ana tsare da 'yan gwagwarmaya mata takwas ƙungiyar kare hakkin bil'adama human rights watch ta zargi kasar saudiya da bari a gallazawa 'yan gwagwarmaya da kuma cin zarafinsu zargin da jami'an kasar suka musanta alheri grace abdu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai rahotanninmu kuma za mu fara ne daga Abujan Najeriya inda kimanin kwanaki bakwai kenan da 'yan sanda suka zagaye gidan ɗan majalisar dattawan Najeriya sanata Gino Melaye suna ƙoƙarin kama shi saboda zarginsa da laifi da ya shafi kisan kai ga Hassan Maina kaina da cikakken bayani. Yau dai kimanin kwanaki bakwai kenan 'yan sandan cikin ɗamara suka mame gidan sanata Dino Melaye da ke unguwar masu fada'aji ta mai tama da kenan birnin Abuja domin su kama shi, amma ya kulle kansa cikin gida ya ki fitowa. ko menene laifin da sanata dune melaye ya aikata ake masa irin wannan neman haka ga bayanin da kakakin rundunar 'yan sandan najeriya ya dcp moshir jimo senator dune melaye is wanted by the nigerian police force for criminal conspiracy 'yan sanda suna neman sanata dune melaye ne bisa zargin sa da laifin da ya shafi kisan kai wato ranar 19 ga watan yunin bara wasu 'yan dabar sanatan dauke da makamai suka kai hari tare da harbin wani sajan dan sandan mu mai suna dan juma saliu akan hanyar da ta hada a yetoro Robede da Mofa a jihar Kogi. To yanzu gashi kun ɗauki kwanaki bakwai a gidan sanatan shi kuma ya kulle kansa yake fitowa. Ya za a yi kenan? The police operative with a duly obtained warrant of arrest. Jami'an 'yan sandan mu waɗanda suka sami izinin kamo sanata Dino Melaya daga kotu har yanzu haka suna nan a gidan ba kuma za su bar gidan ba har sai sanatan ya mika kansa ga 'yan sandan don a kama shi don gudanar da bincike. Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya ya zarge ku ku 'yan sanda da son take haƙƙin ɗan majalisar na neman kama shi da ƙarfin tuwo ba tare da makon gayyace shi ba. the the by Batun da shugaban shugaban majalisar dattawan najeriya ke yi cewa yan sanda ba su kai wasikar gayyatar sanata dina malaye ba wannan ba gaskiya ba ne ka ma makofin wasikar da muka kai tun ranar 23 ga watan yunin bara wacce kwamishinan yan sandan jihar kogi ya sanya wa hannu tuni dai masu rajin kare haƙƙin bil'adama irin su comrade aiji wala suka fara korafi akwai abin da shi dino ya yi wanda ya kamata a masa hukunci tun wani lokaci a baya me yasa ba a yi ba sai da dino ya tsaya a majalisa ya ɗaga murya irin ta demokradiyya wani ihu ko hele da ake yi wa shugabannin kasashe a majalisu ba sabon abu ba ne. Don misali shi dino ya yi ko da wasu sai a ce za a bin su ɗaya in dama kana da wani abu a kwance sai a ɗauko shi. To shin mai tsarin mulkin Najeriya ke cewa akan wannan dambarwa? Barista Modibo Bakari lauyan tsarin mulki ne. Ba wai don 'yan sanda sun yi mutum ya je shine kawai laifi ya tabbata a kansa ba. Bincike ne ake bukata a je a yi masa. Kuma ko kowane irin laifi ne ake zarginta da shi a bisa ga tsarin mulkin Najeriya na sashi talatin da shida ana sa ne lokacin bai da laifi wato A cikin person is presumed to be innocent until contrary is proved. Cikin sakon da ya aike wa manema labarai, Sanata Dino Melaye ya zargi 'yan sanda da kawo su manyan na'urori cikin gidansa da nufin ɓallawa su kama shi da ƙarfin Allah. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta aji. E an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an karo. Madalla a gaida Hassan Maina kaina. Yanzu kuma sai nan Amurka, inda aka shiga rana ta goma sha biyu da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya. Na tambayi wani ɗan Najeriya da ya shafa kusan shekaru talatin a nan ƙasar. mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum aminu yakubu lame abin da ke sa a kai ga rufe ma'aikatun gwamnati rufe ma'aikacin gwamnati matsala ne wanda yakan faru in ya zama cewa gwamnatin tarayya na farko da yakan faru ne a gwamnatin tarayya yakan kuma faru ne saboda kowane shekara in ya zama na akwai abubuwa da yawa da za su iya faruwa su sa rufe ma'aikacin gwamnati in ya zama na cewa gwamnatin tarayya ta kashe kudinta da wato majalisar da ce da majalisar kasa suka kayyade za ta kashe a shekaran in kuma wato shugaban kasa bai kara kudin da za a nema bashi a kashe ba saboda yawanci duk gwamnatoci a duniya wa suna rayuwa ne zan ya faɗa haka akan bashi saboda kuɗin da suke sa kashewa bashi suke karɓa bisa kan iyasta da aka cewa gwamnati za ta samu kuɗi saboda wasu abubuwan ko kasuwanci ko kuma wasu abubuwan da gwamnati ke sayarwa da kasashen waje da ciniki da kasashen waje to in har ya zama da cewa gwamnatin tarayya ta wuce wa kasafin kuɗin da aka mata saboda abubuwa da za su faru wanda ba yi tsammani ba kamar ko wato sha'anin fada yaƙi da shauransu a kasar waje ko kuma su abubuwa shugaban kasa zai iya wato kara tsawon abin da za a kashe na farko kenan na biyu in ya zama kayyadan kasafin kuɗi wato su ɗan majalisar da tijiya da majalisar ah, tarayya da kuma shugaban ƙasa ba su yarda a kan kasafin kuɗin ba ya zama na har lokaci ya wuce saboda gwamnatin tarayya wa kashe kuɗinta daga wato daga ranar farko ne na watan tara zuwa wato watan satumba kenan na kowace eh. shekara yawwa watan satumba da kuma watan goma na oktoba ranar talatin da watan goma na oktoba ranar ne wa budget ko kasafin kuɗi yake karewa to in ya zama cewa ba su yarda a kan sabon kasafin kuɗi ba na wata sabon shekara ƙarshe sai ya zamana cewa wasu ma'aikatu an rufe bisa ga ka'idan kundin mulkin america wato akwai wato ma'aikatu goma sha wanda yawanci kasafin kuɗin suke karkashin shugaban kasa to in ya kai musu kasafin kuɗin kuma yakan fara ne tun daga watan biyu na kowane shekara shugaban kasa zai tura wa yannan wato ma'aikatu su kawo bukatun kusu na kuɗi shi kuma a ofis da ake kira budget management and budget mm, wato ofishin da yake kula da harkar kasafin kuɗi ah, na gwamnatin tarayya amurka amma kuma jihohi ma suna da wato sai ya zamana sun dudduba agencies wato ma'aikatu kenan sai su tara in suka yarda da shi suka tura shugaban kasa yarda da abin da suka yi shugaban kasa kuma sai ya kai wa majalisar da jai da kuma majalisar tarayya lafiya. To wani irin darasi kasashen kasashenmu na Afirka za su koya daga wannan yanda kasafin kuɗi yake gudana a nan ƙasar Amurka. Eto eh babban abin da watakila za a iya nake so in har za mu koyi da shi shine cewa bin ka'ida da doka. saboda in aka ce maka shugabanni ba sa bin ka'ida da doka to kenan kasa ta lalace so wa'annan din saboda suna bin ka'ida da dokokin kasa shi yasa ya zama cewa za su yi abin da ya kamata a kan lokaci babban abin kenan na biyu shine cewa wato yin aiki haɗa kai da juna tunda kaga yanzu majalisan dattawa zai zama da cewa wato masu shugabanci 'yan republicans ne majalisan jam'iyyar kasa zai zama na democrat ne to amma sun taba sun yadda da cewa dole ne su yi aiki ana gama zaben su to shikenan To ma dalla a gaida Aminu Leme. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha biyar na asuba. Yanzu ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Ku jama'a ganin abin da ya kamata hukumomi su mai da hankali kai wanda zai kawo ci gaban iyali mafi muhimmanci sosai shine batun kiwon lafiya ai a samar ma iyaye aiki wayanda ba su da aiki a samu musu aiki sa'annan batun free education to mu abin da zamu mu ba da shawara sabuwar shekara ta zo allah ya kawo mu a taimaki matasa da mata domin ana cikin wani hali mun lura da cewa shekarar ta wuce an samu matsaloli iri-iri sai gani iyali mata da yara da tsoffi sun hita sun bar gidajen sun ta neman abin duniya wasu kasashe Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da ganin wannan shekara ta 2019 da fatar an shekarar lafiya. Jama'a da dama sukan shiga sabuwar shekara da gurin yin wani abu na fito mu gani da zai kawo sauyin rayuwa ko dai abin da ya shafe su kai tsaye ko kuma wani da suke ɗauka da muhimmanci. A wannan shirin domin iyali da ya kasance na farko a shekara ta 2019 yau Alhamis uku ga watan Janairu. Shirin domin iyali ya nemi sanin abin da ya fi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke bukatar gani gwamnati ta ba da ƙarfi bana. Mun kuma nemi jin ta bakin al'umma kasashen ƙasashen Najeriya, Nijar, Ghana da kuma Kamaru ga abin da 'yan Najeriya ke gani idan an yi zai inganta rayuwar iyali ya kuma kawo ci gaban ƙasa. Sunana Aisha Dala. To mu abin da za mu ba da shawara muna kira da manyan mu shugabannin kasan mu mu dawo kan gwamnonin mu mu dawo kan mu na lokal government sabuwar shekara ta zo allah ya kawo mu a taimaki matasa da mata domin ana cikin wani hali halin da ake ciki sai ka ga matasa ba aikin yi mata ba aikin yi amma dan allah tunda sabuwar shekara ne muna jin fa kasafin kuɗin da ake yi gaskiya ya kamata mu muna ba da shawara a zo a taimaki mata a taimaki matasa sunana malam haruna hukumomi ya dace su karkata akalansu shine su ba wa mata jari a kula da lafiya na ganin yin wannan za a samu ci gaba saboda samun ma da mata jari za su yi ɗan sana'a ta taro da kwabo wanne za su dinga kula da iyalinsu a gidaje idan gwamnati ta ba da ƙarfi a wannan za a samu raguwar mace-mace za a samu raguwar rashin haihuwar 'ya'ya masu wannan ciwo na sigla za kuma a samu raguwar mata da samun wannan cuta ta bbf sunana Najeriya Sabo Ibrahim idan aka tallafa da kananan hukumomi zuwa jiha zuwa gwamnatin tarayya mata karkara su samu jari abin yi masu yin yan kuli-kuli suna yi masu yin aure suna yi masu yin kosai suna yi suna dan taimakawa saboda rayuwar ta yi tsauri fi lahi kuma ta bangaren yara a samu samun harkar lafiya tun daga ƙasa zuwa sama ina nufin daga local government zuwa jiha a inkirzin harkar lafiyar nan saboda gaskiya fi lahi tsadar rayuwar ta yi tsada. Sunana Baballa Kabiru Isiyaku. Gaskiya ni abin da nake ganin gwamnati ya kamata ta yi ta samar da hanyoyi na koyar da sana'o'i wanda abin zai da matanmu da yaranmu da matasa a koya mu sana'o'i kuma a bullo da hanyoyin da za a dinga fitar da wannan kaya da suka yi producing zuwa inda za a sayar da shi so ina ganin yin haka zai tallafa wajen rage wannan wahalhaloli da mutanen mu ke ciki a zamanin yanzu. sunana maraƙi siyasa na rano ni jan hankali zan yi wa gwamnatocin mutum da na ƙasa har zuwa na ƙananan hukumomi hakika mata sana cikin wani yanayi wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duba da mu ne muke tarbiyyar yara to abin da yi ba a cewa komai amma muna kira da gwamnatocinmu su zo su taimakawa mata da 'yan mata da zawarawa duba da yanzu yanayin da muke ciki na matsaloli kala-kala daban-daban matsin tattalin arziki da muke ciki ko abin sana'a kai baya siyuwa to muna kira da gwamnatocinmu su yi hoɓasa su tallafa wa mata da marayu da matasa domin rage abubuwan nan da suke faruwa misali zaka ga fyaɗen nan mata ake wa ko ba da gaskiya ba ta gwamnati ta rinka taimakawa iyaye a kan makaranta idan yarinya ta kasance tana zuwa makaranta wani abubuwan ba za su dinga faruwa ba yanzu a cikin wannan kasafi da ake ciki ina kira da gwamnati ta rage wani abu a yi wa mata empowerment don su samu abin da za su tallafa wa kansu da kuma 'ya'yansu Wakilin a kasar Ghana Ridwan Abbas ya kuma nemi jin abin da ake nema gwamnati ta mai da hankali a kai na inganta rayuwa al'umma a kasar Ghana. Ni ne Zakiya ɗaliban makarantar Islamic University College Ghana. Ni a wurina ina ganin abin da ya kamata hukumomi su mai da hankali kai wanda zai kawo ci gaban iyali. A wurina mafi muhimmanci sosai shine mutum kiwon lafiya ai a samar ma iyaye aiki wayanda ba su da aiki a samu musu aiki sa'annan batun free education health nan an introduce mana wani system wanda ce mai nhis wato national health insurance scheme national health insurance scheme ga an yi shi musamman ne saboda mata masu juna biyu amma in ka hospital za ka gan kamar abin ba aka bane idan kana gida ana kana da ji ana fadi national health insurance care yana kaba mata masu ciki amma an kace zaka ga mata na wahala masu juna biyu na wahala ka gani ya kamata gwamnati su mai da hankali kai wurin a bari wannan yayi aiki na zo na biyu samar ma iyaye aiki iyaye waɗanda ba su da aiki a tuna fa suna da mata da yara gida ya kamata a samar musu aiki wa'anda su yi su samu kudi su duba iyalansu gida sannan na uku shine um, free education masha mun gode ma Allah shugaban mu na nadu dan kakufadu ya introduce muna free education free education da ya zo bi wani jima ba amma dai muna gani improvement yana aiki to muna son gwamnati su sa himma kasu bari ya zo kasa su sa himma a yi shi yadda ya kamata students su samu quality education inda aka ce quality da free education su samu idan aka ba su wanga ina jin iyali da su samu ci gaba sunana lukman isa ni da ga ra'ayina ina ganin abin da government zai iya yi ya taimake eh, families cikin mu shine kowa na faɗi wai eh, garin ya yi karfi garin ya yi karfi dukannan kuma yana eh, in ka duba yana kan tax taxin da ake taxin mu da kuma eh, wasu policies da government ke put in place inda yan ghanaians na ba fahimci wayannan eh, policies ba mm, yasa ina gani kan taxes na inda government ya yi duba a yi a regulate taxes na a reduce taxes a rage taxes in iye so eh, lamarin ya yi ma eh, mutane sauki. ne mafuz bashir daga unguwar fadama ni a ra'ayi na ga yadda hukuma zai iya taimakawa don ci gaban iyali don iyali ya zama tushen kowane guwa. Muna da problems da yawa, amma an invest cikin education yara a kawo wasu wani abu kamar read clubs ana introducing su da zungu community na wanga zai kawo ci gaban zungu community saboda daga karantarwa ne yake kawo wa ci gaba. I am Mark Jima Fempon, currently an NSS personnel. I had the opportunity to do my thesis on NHIS improvement and then we realized that most of um, sunana Mark Jima Fempon. really enjoying na samu damar rubuta thesis na akan shoran kiwon lafiya na ƙasa. Mun fahimci cewa yawancin al'umman ƙasar na jin daɗin tsarin don shi ya dace. in ka dubi yadda yake tafiya da yadda mutane ke cin muryarsa lallai yana girma amma matsalar da ke akwai shine ana bukatar a inganta tsarin inshoran kiwon lafiya din saboda in ka tafi asibiti kana fama da cutar cizon sauro aka baka kwayar maganin antimeter antimeter na national health insurance ya bambanta da wadda za ka siyi da kudinka don shi mutane na kukan samun tsarin nhis mai kyau a ganina da haka za a samu inganta rayuwar iyali To shirin domin iyali zai ci gaba da bibiyar waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da suka tsone wa al'umma ido da nufin inganta rayuwar iyali a cikin wannan shekara ta 2019. Nan kuma za mu dasa aya yau sai mako mai zuwa mu nufi kasashen Kamaru da kuma Nijar. Yanzu a madadin wakilanmu Mahmud Ibrahim Kwari da Ridwan Abbas da suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri. Da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa ya kuma sa wannan shekara ta dubu da sha tara ta kasance mai amfani a gare mu duka da alheri. Mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya a gaida alheri grace abdu kafin mu ci gaba ga wannan saƙon an ce kai ba fulatani shi ba fulatani kai dan arewa shi dan arewa kai musulmi shi musulmi har an ce ma yanzu manyan kungiyoyin arewa ma sun kasu biyu saboda ku na dattawa arewa da na shugabannin arewa wannan na goyon bayan ka wannan na goyon bayan shi wai kun raba arewa tsaka mera <laughs> to ai wannan tsari na dimokuraɗiyya na jam'iyyoyi daban-daban shi ya ba da halin a haka. ta yaya mutanen musamman mutanen arewa za su yi bambanta tsakanin ka da shi. a bambanci da yawa kuwa. ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na murya amurka domin jin yadda 'yan takarar shugaban kasa na manyan jam'iyyun siyasar najeriya apc da pdp za su tunkari muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar al'umma. yanzu kuma sai labarai amma a takaice. haka yake shugaban jam'iyyar republican a majalisa kevin mccarthy ya ce shugaba donald trump ya sake gayyata shugabannin majalisa zuwa fada white house gobe juma'a domin kara tattaunawa da nufin kawo karshen rufe waɗansu ma'aikatan gwamnatin tarayya trump yana neman dala biliyan biyar na gina katanga kan iyakar da ke kudancin amurka bukatar da 'yan jam'iyyar democrat suka ƙi amincewa da ita an tashi zaman da aka yi tsakanin shugaba trump da kusoshin jam'iyyun democrat da na republican ba tare da samun wata matsaya ba banda kawai niyyar da shugaba trump ya bayyana ta ci gaba da tattaunawa shugaban amurka donald trump ya ambaci kasar siriya da cewa ba wani abu bane illa yashi da mutuwa yayin da yake kare shawarar da ya yanke ta janye dakarun amurka daga kasar akan abin da ya kira yaƙe-yaƙen amurka da ba sa karewa. shugaban kasar ya bayyana haka ne kafin taron majalisar zattaswar kasar na farko wannan shekarar yayin da yake ganawa da manema labarai tare da sabon mukaddashin sakataren tsaron kasa pat shananan da ke zaune a hagunsa wani gungun 'yan majalisar birtaniya da kuma 'yan gwagwarmaya ƙasa da ƙasa suna neman hanyar tuntubar 'yan gwagwarmaya mata da aka ɗaure a ƙasar saudiya domin gudanar da bincike kan zargin da ake yi na cin zarafin matan da kuma gasa musu ƙuba a gidan yari ƙasar saudiya ta ɗaure fiye da mata goma bara galibi waɗanda suka yi gangamin neman 'yancin tuka mota da kuma waɗanda suke ƙoƙarin ganin an ba mata yancinsu ko da yake an ɗage dokar hana tuƙi har yanzu ana tsare da 'yan maya mata takwas ƙungiyar kare hakkin bil'adama human rights watch ta zagi ƙasar saudiya da bari a gallaza wa matan masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da sulamu mini barma zai shigo da shirin na kasa Muna taya iyalan Justice Abdullahi N. Mustapha OFR da na marigayi Alhaji Aliyu Dodo Magajiyagi murnar ɗaurin auren 'ya'yansu Malam Yahaya Mustapha da amaryarsa Malama Amina Sani wanda za a yi ranar Asabar biyar ga watan Janairu a Magajiyagi da ke garin Bidda a jihar Neja. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji musamman ma Alheri Grace Abdu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.